إمام منه إن مخفف من إذا لم ثم جئ ولازم واللازم واللازم الحرفي أول السور وجوده وفي تمام حصر يجمعها حروف كم عسل نقص هي بلا تناهي أبياته ندم بدال ذنها تاريخه بشرى لمن يتقنها ثم الصلاة والسلام أبدا على ختام الأنبياء أحمد والآل والصحب وكل تابع وكل قارئ وكل سامع to kulli bidayatin nihaya to mu ji ويجمع الفواتح الأربع عشر ويجمع الفواتح الأربع عشر تلحس حيرا من قطع كذا اشتهر تلحس حيرا من قطع كذا اشتهر وتم ذا النظم بحمد الله وتم ذا النظم بحمد الله على تمامه بلا تناهي على تمامه بلا تناهي أبياته ندم بدال ذنها أبياته ندم بدال ذنها أبياته ندم بدال ذنها أبياته ندم بدال ذنها تاريخها تاريخه بشرى لمن يتقنها تاريخها تاريخه بشرى لمن يتقنها تاريخه بشرى لمن يتقنها هنا قبا هكا بني تو النظم فا وتمز النظم بحمد الله أه. ثم الصلاة والسلام أبدا ثم الصلاة والسلام أبدا على ختام الأنبياء أحمدا على ختام الأنبياء أحمدا والآل والصحب وكل تابعي والآل والصحب وكل تابعي وكل قارئ وكل سامع وكل قارئ وكل سامع وتمت المنظومة المجودة وتمت المنظومة المجودة آه ku ƙara samun mana to ku biya ويجمع الفواكه من قطع فتشتهر ولما بحمد الله على تمامه بلا تناهي أجابه نجم بدال منها تاريخها بشرى من يفقدها ثم الصلاة والسلام أبدا على كتاب الأنبياء أحمدا والآل والصحب وكل تابع وكل قارئ وكل سامع. waɗannan shine sai ya ce wa yajma'ul fawatiha al-arba'a ashar idan aka hada ga hayyun tahirun ga kama asal naqas a kam asal na ƙas harfa takwas ko shi ne fi samanin in hasar sannan sai kuma hayyun bahir su kuma guda nawa hayyun bahir biyar sun zama nawa kenan a'a ayyun bahir fa ba guda biyar ne shi ne ne mana ba ga alif ba mu mun ce a cire alif din jiya ko sai zama hayyun tahur amma shi malam hadda alif lam alif da take zuwa a farkon alif lam min da alif lam ra da alif lam mim sad alif lam mim ra to alif din shine sai ya hada sai ya ce hayyun tahirun mun gane ga takwas ga shida sha hudu to shine sai ce wa yajma'ul fawatiha ga baki daya waɗannan alhuruful muqatta'a da qur'ani ake buɗe qur'ani da su su alif lam min su ɗaha su kaf ya ayin sad to gabaki ɗayan su sha hudu ne shine ce al ashar guda goma sha hudu ne idan kana son su a dunkule silhu suhairan man qata'aka silhu suhairan man qata'aka sadun ku mun mana lamun ha'un shinun ha'un ya'un ra'un alifun mimun nunun qafun ba'un ainun kafun shine silhu suhairan man qata'aka su ne zashta har haka suka shahara yanzu ya haɗa muku kam asal naƙas da kuma wa da hayyun zahir su ne suka ba ku guda goma sha hudu wani ne bai gane ba watan mazan nazmu ya ce wannan ai hazan nazmu wannan baitotan namu tsarin waƙenmu ya cika bihamdillahi da godiya ga Allah ala a kan cika shi bila tanahi ba tare da iyakancewa ba godiya ga Allah wacce ba ta da cewa shatu bi ma kaiwa haka yace ko bi ghairi tanahi ko wa tammat bihamdillah adiyatuhu baitotan wannan wannan wannan wannan wannan waken namu niddun bada guda 61 ne niddun bada guda 61 kenan hmm? mizin nuha ga mai hankali zai iya ganowa tarihuhu kwanan watan gama littafin shekarar gama littafin bushira liman Nuha, shekara ta dubu ɗaya da ɗari ɗaya da casa'in da bakwai bushira liman yutqinuha kenan bari ku gani bari bari fitar muku yadda ku da lissafin yake niddun bada ba hisabi ne wannan niddun bada ba ba kuna da nunun ba kuna da lamun kuna da ba'un kuna da dalo sannan kuna da alifin ko ba su bane sun cika guda biyar ko kun ga nunin hamsin dalun hudu ba'un biyu dalin hudu sannan alifin ɗaya ku haɗa min nau za ku gani to bai ta nau ne a littafin to ni dumbada kenan shi ne dumbada bada shi ce lafin nuhafa kun gani kun gano ko to kun ga 61 kenan su ne lissafin hamsin da nawa da hudu da nawa da nawa sittin dai to ni dumbada kenan su ne su ne abiyatu huni ni dumbada mun gane to sai ya ce tarihuhu bushira liman yutqinuha ku ga bushira akwai ba'u akwai shinu akwai ra'u akwai ya'u sannan akwai lamun akwai mimun akwai nunun akwai ya'un akwai ta'un akwai ƙafun sannan akwai nunu sannan akwai ha'un sannan akwai alif ko ba haka bane bushra liman yutqi nuha to bari ku gansu ba'un nawa ne a can ba'un biyu shinun fa shinun na da ɗari uku eh, ra'un ɗari biyu ya'un goma lamun talatin mimun arba'in nunun nawa hamsin ya umfa goma ta umfa biyu mana ko kun manta ta'un ba ta'un ba ku ta'un ba <laughs> ta'un ɗari hudu Kafun hmm, fa ɗari ɗaya nunin kofa kuna da ita hamsin mana ha'un fa biyar alif ba daya to ku lissafa mana ku haɗa mana lissafi بسم الله دعني أجلس أبياته ند بدال زنها تاريخه بشغال من يتقنها kun sawa ya gama hmm? da sittin da nawa ba da bakwai ba hmm? ku sake duba ba yi zai ganshi wani jamilu ba'un biyu shinun ɗari uku hmm? ra'un ɗari biyu ya'un goma lamun talatin mimun arba'in nunun hamsin ga ya'un goma ta'un ɗari hudu kafin ɗari ɗaya nunun hamsin ha'un biyar alif ɗaya ba kuskure ko? dubu ɗaya da ɗari ɗaya casa'in? da casa'in da takwas to shekarar da ya rubuta littafin kenan ya rubuta wannan baita shekara ta dubu ɗaya da ɗari ɗaya da casa'in da takwas shi ne bushawa liman sannan kun ga kaga bushra liman yutqinuha kuma addu'a yayi bushra liman yutqinuha addu'a ce sannan kuma ya faɗa maka kwanan watan bishara ta tabbata liman yutqinuha ga wanda ya haddace wannan ya haddace kiyaye iya ثم salatu والسلام أبدا sannan Allah ya salati kuma ya aminci har abada ala khitamil anbiya'i ga cikamaken annabawa ahmada shi ya shi ahmada ya kamata ya zama ahmadi ne ahmada to mamnu min sarfi ne ko ahmada wal ali was sahbi sannan Allah ya salati ga iyalan annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa wa kulli tabi'i da duk wanda ya bi wa kulli qari'in da dukkan makarantun alqur'ani wa kulli shami'i da kuma mai saurari alhamdulillahi alittamani ba wanda ya shirya mana kasida ko sai gobe a kamata gobe a shiryo kasida hmm. to kun gama wannan to mu tafi sa'ida hmm? ta shi ne ramuzin a waɗannan rumuz ɗin wai waɗannan to me za a fassara su su na ƙas abin nan kam asal na ƙas masu ma'ana a ciki akwai wannan akwai ɗib ko ɗib sun masu rahiman tafus dibza na'am dibza ni'am da su a zannin zur sharifan lil karam a ma'anarsa a fili take ko ni ban ganin wani abu a ciki shibda sana kamja da shakhsun qad samadun tayyiban jidfi tuqan ba zalima su ko to to gobe za mu karanta duka dib eh, ka sauke bako dib zani am ka ɗauki bako wanda ya kasance mai ni'ima da a su a zanne ka daina mummunan zato zur sharifan ka rika ziyartar mutum mai daraja zur sharifan lilkaram saboda kyauta suka zama yawwa wannan lissafi hisabi yana da abin nan yana da abin da wakilansa yana da rumus waɗannan ana ce musu a rumuzu al'abajadiyya ana amfani da su a ba jada hawaza hatsaya kalama har zuwa dubu akwai tens akwai units akwai tens sannan akwai thousands akwai hundreds akwai thousands haka suke kaga a ba ja da hawa waza ha ba tara kenan shi ya shi kuma ya zama mai goma to haka haka haka haka haka kai karshen su to suna yake ce musu al-rumuzul abajadiyatu ka gane hmm.

ya karni sha biyu karni ka dai yana cikin karni na sha biyu karni na sha biyu ne shi nan ni ban ga tarihin shi ba cikakke ban ga sa ba har yanzu ban samu wanne ne yake kawo ba suna muke nema muna neman muna neman sanatul milad muna neman baladul abin makanul milad sannan muna neman sanatul wafa wannan ya ɗan littafin mu gani ya ce ne mu gani ba bambanci da wani to ina yake ha ta shi wannan daga sha shida ma oh nuna inda sukan sukun wani tanwini shafi na sha ɗaya تو صاحب تهفة الأطفال هو الشيخ سليمان بن حسين بن محمد المولود في ربيع الأول سنة بضع وستين بعد المئة سنة بضع وستين بعد المئة والألف من الهجرة kaga shekara ta dubu ɗaya da ɗari to shi tayi ya rubuta an ce shekara ta dubu ɗaya da ɗari ɗaya da casa'in ka gani ka yana matashi ya rubuta littafin والجمزوري نسبة للبلد لبلد جمزور وهي بلد أبي الناظم بلدة قريبة من طنطا تبعد عنها حوالي أربعة تبعد عنها حوالي أربعة أميال daga tsantaba tsanta ta misira amma mu'allifuna an-nazim faqad wulida bi madinati tsanta nafsiha wa huwa radiyallahu anhu shafi'iyul mazhabi ahmadiyul ahmadiyul khurqa shadiliyul tariqati tafaqqaha ala mashayikha تفقه على مشايخ كثيرين في مدينة طنطا أبنا طنطا وأخذ القراءات والتجويد على النور علميه وكان تلميذا لسيدي مجاهد الأحمدي وقد شهر بلقب الأفندي وهو لقب تركي يشار به للتعظيم إلا أن الأتراك ينطقونها أفندم لقبه بهذا سيدي مجاهد أما كان يبقى في سنة الوفاة إن شاء الله kuma ni dai iyakar bincike na ban ga tarihin tarihinsa ba na duba jamul mu'allifin ban gani ba ko ni ne tunda binciken kwamfuta ne ba na littafi ba ban gan shi ba sannan ban ga tarihinsa a cikin shazaratu zahab ba wanda kuma malam ali imadul hanbali kusan kusan zamanin su daya shi ko shazaratu zahab ina da shi a matsayin littafi a shelves amma mujamin mu'allifin ina da shi a cikin kwamfuta iyakar bincikawa ta ban gani ba sannan na duba da'iratu ma'arifin ma'arifil karnin 20 shi ma ban gani ba to iyakar dai littafan da zan duba na tarajim na malamai musamman wanda suke asarinsa alƙarnu alƙarnu sani ashar alhijiri ban ga tarihinsa ba saboda sai ku wadata da wannan mun gane ai to wallahu alam to mu je